Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. Ofishin kula da ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya yana kira gwamnatocin sudan ta kudu da na kenya da su bayyana makomar wasu 'yan kasar sudan ta kudu su biyu da aka sace a nairobi kasar kenya a cikin watan jiya tun da aka sace mutanen biyu 'yan kasar ta sudan ta kudu waɗannan sanannu ne a fannin fafituka da kare haƙƙin bil'adama wato Don samuel luwak wanda aka bashi mafaka a kasar kenya shi da agri idris ezebon shugaban ƙungiyar adawa ta splmm mutanen biyu suka bace bat kawo yanzu ba labarin su wata tawagar kwararru ta majalisar ɗinkin duniya sun ce sun yi imanin cewa waɗannan mutane akwai hannun jami'an tsaron ƙasashen biyu wato kenya da sudan ta kudu sai dai ministan yaɗa labarai na ƙasar ta sudan ta kudu michael muke ya nisanta gwamnatin ƙasarsa da, da taka wajen bacewar waɗannan mutanen ya ce oho idan dai a kenya suka bace ko kuma wani wuri mu ba mu sani ba abin da kawai na sani shine waɗannan mutane biyu da ake magana a kansu 'yan tawaye ne sai dai a da wannan gidan rediyon ya tambayi ministan ya sai ya ce shin kun ji cewa mu ne muke kula da 'yan tawaye ne ai ba mu yi gaddaman cewa su ba 'yan kasar sudan ba ne amma abin da nake cewa waɗannan mutane 'yan tawaye ne fakat Daya daga cikin ministocin ƙasar Sudan ta kudu, wato ministan kwadago Gabriel Duwab Lam ya ajiye aiki tare da zargin gwamnatin shugaba salwaki da gazatin karin matsalolin ƙasar. A cikin wasikarsa na ajiye aiki wanda wannan gidan rero ya samu gani, Lam ya kasance cikin ya ce ya kasance cikin damuwa na ganin shugaba salwaki ya gaza samar da lafiya da kwanciyar hankali a kasar da yaƙi ya ta. Lam ya ce ya bar gwamnatin ce domin ya koma cikin ƙungiyar adawa nan ta Sudan People Liberation Movement. kungiyar da take tana biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar na farko wato rick macha wanda ya jima yana fafatawa da gwamnatin shugaba sarai michael muke ya tabbatar da ajiye aikin lam jim kaɗan bayan da majalisar zartarwar kasar ta kammala taronta muke ya ce ba shakka ministan kwadagon ayyuka da ci gaban jama'a na kasa mr gabriel duwam lam ya ajiye aiki dama tun a cikin watan disamba da ta gabata ne mataimakin ministan lam na sike alan lachul ya ajiye nasa aikin ministan na yaɗa labarai ya ce dama aikin ministan na kwadago ya tabbatar cewa an shawo kan matsalar ma'aikatan kasar mulke ya ce lam shine ministan kwadago da ayyukan gwamnati idan har ya ga akwai matsala ko gazawa a fannin ayyukan kasa aikinsa ne ya gyara ba ya koma gefe yana gunaguni ba shugaban amurka donald trump ya ce cikin mutane hudu da da zai zaɓi ɗaya daga cikinsu domin mai gurbin mai baya shawara a harkokin tsaro biyo bayan murabus inda janar michael flynn ya yi a cikin wannan satin sakamakon matsin lamban da ya karo da shi sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sa ran ya maye wannan gurbin wato wani tsohon babban sojan roma ya ritaya ya nemi a cire sunansa a ranar alhamis inda alhamis nan daga cikin jerin waɗanda za su karbi wannan mukamin hakan ya tilasta wa shugaba donald trump faɗaɗa adadin mutanen da ya zana zai iya baiwa wannan mukamin a cikin shafinsa na twitter a jiya juma'a shugaba trump ya ce na jima da sanin janar kate kellogg yana cikin sahun farko da za a iya baya wannan mukamin sai dai kuma bai ambaci sauran sunan mutanen uku ba amma dai wata majiya daga fadar white house na cewa tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na amurka wato david petrus na cikin jerin waɗannan mutane da ake tunanin naɗawa kellogg dai ɗan shekaru 72 da haihuwa ne kuma janar na soja mai ritaya wanda yanzu haka shine babban jami'in tsaro a fadar ta white house kuma shine mai gurbin janar michael flynn na wucin gadi wanda ya sauka a satin nan yanzu haka suna nan yanzu haka ma suna can yaruka shugaba trump zuwa south carolina da florida a jiya juma'a kafin zaben da ya kawo trump kan ga mulki kellogg ya yi wa shugaban trump aiki a matsayin mai ba shawara akan harkokin kasashen waje navy admiral robert howard mai ritaya wanda aka yi wa tayin mukamin kuma ya ce a kai kasuwa a yammacin ranar alhamis ya shaidawa manema labarai dalilinsa na kin karban wannan mukami ya ce ya duba yadda zai iya ɗaukar ɗawainiyar harkokin iyalinsa da wannan aikin da ke buƙatar tsawon kowace rana kana bakin aiki sai dai kuma wasu kafofin yawon labarai sun ce sun juwa daga wata majiya mai tushe cewa howard ya ƙi karɓar mukamin ne domin zai yi wahala a ba shi damar ya maye gurbin jami'an da ke ofishin waɗanda janar flynn ya zaɓa ko ya kawo domin su aiki a cikin wannan satin ne dai janar michael flynn ya sauka daga mukaminsa biyo bayan tsoman da ta kunno kai game da tattaunawar sa da jakadar kasar rasha da ke nan amurka a kan takunkumin da tsohon shugaban amurka barack obama ya saka wa kasar ta rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba donald trump a cikin sakonsa ta kafar sadarwa ta zamani ya mai da martani ga masu kan gwamnatinsa a shafinsa na twitter ya ce gidajen yada labarun na karya ba ni ne ba ku so ba a'a mutanen amurka ne ba ku so a cikin shafin ya ambato kafofin yada labarai da suka hada da new york times cnn da nbc a matsayin makiyansa sai kuma nan da nan aka share wannan sakon aka maye gurbinsa da wani sako mai kama da na farko kan aka kara sunayen wasu kafofin yada labarai biyu wato abc da cbs wannan sa'in san da shugaba trump yake da kafofin yada labarai ta amfani da hanyar sadarwar zamani wannan shine na baya-bayan nan da ya aike da shi jim kaɗan kafin ya haye jirgi akan hanyarsa ta zuwa south carolina kana daga bisani ya wuce florida inda zai hutun karshen mako a katafaren ginin nan nasa da ake kira ma lago labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. sana mata sana mata. kuma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na ɗaya da na biyu da na uku za su yi mana magana a kan nasarorin da aka samu wajen aiwatar da rigakafin cutar polio wato cutar shan inna domin kawar da cutar a Najeriya da jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan samar wa yara sama da miliyan ɗaya biyu a jihar Bauchi maganin tsutsar ciki da sauran maganin cututtukan da ke addabar yara a cikin cikinsu. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da karamar hukumar jibiya a jihar Katsina ta yi ne wajen bullo da sabbin dabaru domin samar wa yara ingantaccen abinci mai gina jiki wajen ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar tamowa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta tsame jihar Neja a cikin jerin jihohi goma sha takwas da ke arewacin Najeriya waɗanda ke da yiwuwar ɓullar cutar shan inna wato polio. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoto. Ma'aikatar Lafiyar Najeriya ta sanar da cire jihar Niger daga cikin jerin jihohi goma sha takwas da suke cikin haɗarin yiwuwar bullar cutar shan inna a ƙasar. A wani taron manema labarai Amina, darakta a matakin farko na ma'aikatar Lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce ya zama tilas su yi ma jama'a godiya akan gudunmuwar da suka bayar har jihar Niger ta samu wannan nasara. Saboda abu ne kan da yake lallai goma mu, mutane godiya saboda abin ma da ya sa aka cire mu a kan cikin jihohohin nan sha takwas da yake risk ɗinsu aka ce na kama cuta yana da yawa saboda dema samun goyon baya da muka samu daga wurin jama'a so ina so ina farin ciki da ah, gaya muku cewa lallai ah, mu taɓa ma kanmu jihar Niger saboda eh, yanzu an cire mu ga cikin ah, wa'innan jihohi goma sha takwas da yake su ne suke da um, high risk. Duk da wannan nasara dai Dr. Hayana Uzo ya ce za su ci gaba da yin allurar rigakafin cutar ta shan inna kamar yadda ya yi karin bayani. saboda shi wanga cutan idan muka kwanta muka manta da kokarin da muke yi na haɗin kai ɗin nan wani lokaci wa'yansu za su fito daga wani jiha wanda yake suna cikin wannan high in sun zo kamar suna kan tafiya haka nan da nan kaga sai abin kuma ya sake dawowa baya so saboda ba mu son a je kafa ɗaya gaba kafa biyu baya din nan ba a son irin wannan so za mu ci gaba da kokarin da muke yi ko kuma jama'a muna neman ku ci gaba da bamu wannan goyon bayan saboda mu ci gaba da samun ci gaba kan mu samu kuma wani sabon polio a nan kasa da ake yanzu yau ne rana ta karshe ba ku samu rahoton inda aka samu wata matsala ba ko kuma inda suka ki yadda a yaran su to ni dai zan ce maka kan har yanzu tunda yau shine rana na karshen da ake yi uh, ba wani samun matsalan cewa waɗansu sun ki ba mu goyon bayan nan e akwai dan wani dan e eh, dan kankanin ah, anguwa da ake ana dan wani ah, samun na security na, na, na dan fada da sauransu a nan nan bunda muka yi tunanin cewa ma'aikatanmu sai su dan ja baya saboda akwai 'yan sanda da suke wurin da za su iya ce mana eh wurin ga ya kamata a shiga ko kuma ka a shiga mun yane na wurin sarkin power din nan duk sauran dai ba mu samu wani dai matsala ba kuma jama'a suna ba mu goyon baya sosai a halin yanzu dai an kammala zagayen farko a cikin wannan shekara ta 2017 na aikin ba da rigakafin cutar ta polio a jihar Niger, inda aka samu nasarar ɗiga ma yara miliyan biyu da dubu ɗari takwas ruwan maganin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jihar Jigawa ma na ƙoƙarin taka matakin da jihar Neja ta taka wajen kawar da cutar ta polio daga jihar tasu, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Har yanzu hukumomi a jihar Jigawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin gudanar da alluran rigakafin cutar shan inna wadda ake gudanarwa gida-gida. A wannan karan cikin shekarar ta 2017 sun yi zagayen farko na gudanar da alluran rigakafin. To ko yaya zagayen alluran rigakafin ya kasance? a wannan karan duk da ne na farko a wannan shekara ta 2017 jihar jigawa dai mutane sun ba da haɗin kai kwarai da gaske duk da cewa akwai 'yan wurare ƙalilan wanda sun barbaza a cikin ita jihar ake dan samun turjiya nan da can amma cikin ikon allah kafin mu gama ma zagayen an samu duka an shawo kan matsalolin saboda haka da sakamakon aikin gaba ɗaya ya fito jihar jigawa ta taka rawar gani kuma kusan yara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai aka yi wa wannan rigakafi shawarwari kuke bi domin mutane su karbi wannan rigakafin ko kuma kuna amfani da ƙarfin hukuma ne muna amfani da mutanenmu wanda suke taimaka mana a aikin kin ga akwai ma'aikatan lafiya ƙauyuka da ƙananan hukumomi da kuma manyan mutane masu faɗa a ji su taimaka su sasanta rashin karɓar shi wannan sinadari na rigakafin shan inna idan abin ya gagara muna haɗuwa da limamai na juma'a ko kuma na kamsu salawati idan kuma abin ya yi tsamari dama ana tafi da mai anguwa da dagaci zai iya kaiwa rahoto ga hakiminsa wanda kuma idan har turjiya ta kai turjiya masu martaba sarakanmu guda biyar a jihar jigawa ba sa ƙasa a gwiwa duk sanda aka samu irin wannan matsala a wannan zagaye cikin ikon allah duka waɗannan mutane da na gaya miki kowa ya taka rawar gani kuma shi yasa aka samu nasarar da aka samu wanne jan hankali za a ƙara yi ga al'umma na cewar wannan fa alluran rigakafi da ake yi ba wai don a cutar da 'ya'yansu ba ne ba don a taimaka wa al'umma ne baki ɗayanta har yanzu dai ba za mu gaji da kiran jama'a a kan cewa lalle ya kamata a karbi wannan sinadari na rigakafin cutar polio ba akwai a wannan zagayen mai martaba sarkin wani yanki na wannan jiha ya ɗauko limaminsa na wannan masarautar gaba ɗaya yake huduba a kan mai addini ya ce a kan rigakafin cututtuka ba iya rigakafin cutar shan inna ba saboda haka muna da gado tun daga addini cewa ba matsala ba ce kuma ba wai tawaye ne ga addinin ba mutum ya yi rigakafi ga 'ya'yansa ko kuma zuwa ma har matansa saboda waɗansu cututtuka da ka iya tasowa kuma jama'a kada su manta cewa ita wannan cuta ta polio gaskiya ce kuma cuta ce mai nakasa jiki hannu da ƙafa yakan shanye wanda kuma a duniyan nan ta yanzu mai lafiya ma ya ya cika misali wajen sana'a da neman abin da zai kai bakinsa da rike iyalinsa to ballantana a ce mutum ya yi sakacin da ɗansa ko 'yarsa ko wani ɗan uwansa ko wani nasa ya samu nakasa har ya girma kin ga karatun su zai samu matsala watakila sana'a kuma musamman ga 'ya'ya mata idan har ƙashin kwankwason su ya karkace to wajen haihuwa ma an samu matsala kin ga matsalar auratayya da sauransu duka ta shigo Dr. Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jamhuriyar Nijar ma an sami nasarar cimma yara kashi 99 ne cikin kashi 100 yayin rigakafin cutar shin inna na watan Janairu da ya gabata, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. a hukumance ofishin kiwon lafiya matakin farko na jiha ya tabbatar da sakamakon shan rigakafin cutar shan inna da ta gabata a cikin sabuwar shekara ta 2017 da kashi 99 cikin 100 na yawan kananan yara suka amfana da ita wannan shoshawa da likitoci baki ɗaya suka ce sun gamsu da wannan sakamako malam idris abdu malamin waye kai a hukumar kare lahiya ta jiha da To alhamdulillahi yaran da muke tsammani yi ma wannan rigakahi mun yi ma yawancinsu 'yan kalilan ne wanda ba samu ba saboda shine wanda a turanci ake cewa 99% kenan a cikin yaro 100 mun yi ma yaro 100 ba daya eh, aiki na wannan rigakafi kenan kun ga bisa kan haka sai mu ce mun cimma mu bisa kan wannan eh, shaushawa makasudin wannan aiki da muke yi kun san da lalle Nijar mun samu ma takardar yabo ta cewa mun rabu da wannan cuta ta tashan inna amma ganin makwabciyar ƙasa wannan ta nigeria wato sokoto da wannan maiduguri bisa kan bincike da ake kun san yanzu ita wannan polio din ilimi ya nuna cewa har cikin ruwan dauda cikin kazamta ana samunta a niger muna ta wannan binciken na cikin kazamta a yanzu ba mu same ta ba amma a sokoto da aka yi wannan eh, bincike cikin ruwan kazamta an iske wannan ƙwayoyin masu sa polio a cikin wannan ruwa shi yasa muka tashi tsaye muka ce wannan ma shekara za mu dan yin kamar kariya ce muke yi tunda an same shi can muna tsoron ya samu yaran mu shi yasa muka ƙara yi ma wannan yaran namu rigakafi na wannan cutar shan inna sai dai ko da ana magani kai na ƙaba akan samu waɗansu masu gidaje da za a ce har yanzu ba su fa'inta ba da ita wannan shushawa ta rigakafi bayan matsalolin da idris abu ya ce suna fuskanta e, muna samun 'yan matsaloli tare da waɗansu wanda har yanzu dai allah bai sa suka fahimci nihinmu ba e, sun kawo cewa watakila e, eh, ga yadda dai muke ji wanda ke hawan tudun naki suna cewa zagayen ya yi yawa suna ganin ga lissahin su magani ya ma yara yawa sannan kuma e, dalilan da suke bada waɗansu matan in ka iske su ce a ba samu umarni ba ga mazajensu na su ba da yara a yi masu wannan rigakai eh wanga gami ma mun samu yan kalilan mutane wanda suka dan nuna ba su yarda amma dangance da akwai komiti mai kula da wannan eh, matsalai sun bi gidajen inda aka nuna cewa ba a yarda a ba yara ba sun ciwo kan waɗansu an ba yaran waɗansu kuma har yau dai ga yadda muke wannan hira tamu yanzu dai ana nan bayan su ana lallashin su dan su ba da yara a yi masu wannan rigakai Malam Idris Abdu malama waye kai kenan a Diyar Spain Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger. A gaida Sha'ibu Mani daga Maradin jamhuriyar nijar Sama da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu za su amfana da maganin tsutsar ciki da sauran magunguna masu kawar da cututtuka a ciki daban-daban a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da cikakken rahoto. Kimanin yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne za su amfana da maganin tsutsan ciki kyauta a jihar Bauchi, don an rage yawan matsalolin ciwon ciki da sauran cututtuka da suka shafi cikin ƙananan yara famasi adamu ibrahim gamawa shine ya karbi tallafin maganin daga ƙungiyar mcsp masu lura da lafiyan yara da mata masu juna. Su kuma su ba da haɗin kai tabbatar cewa yaranmu na Bauchi State cikin ikon Allah tsayar da su daga wannan cuta mai nakasa mutane. Tabbatar cewa duk irin wannan abu gwamnati na yi ne saboda mutane. Ko kuma muna so su zo su amfani da wannan abu. Kar mu ce za mu je ana kashe makudan kudade ana shiga gida gida ana alluran polio mutane su ce ba su ba da yaran su ba. Kada mu je mu sassaka wannan centers namu na MNCH week kowane sako na Bauchi State a ce kuma mutane ba su fito sun shiga cikin wani abu ba. Gwamnati take ba mutane tana cewa me zan muku so muna so abin ya juya mutane su fara zuwa wajen suna cewa ba a yaro na rigakafi ba ina so a tabbatar an yi wa yaro na rigakafi to abin da muke so abin ya juya kenan shine abin da muke cewa demand creation to wannan duk muna yin shi ne saboda al'umma in mutane ba su sun amfani da shi ba kaga bai da amfani pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko a lokacin da yake karban magungunan katon 24 ta hannun Malam Ahmad Muhammad na iya shine ya mika maganin a ofishinsu da ke nan Bauchi. Ni ne shugaba na wannan kungiya ta kyautata lafiyar mata da yara wanda take samun tallafi daga ma'aikatan harkokin kasashen waje na gwamnatin Amurka. Muna aiki ne akan rigakafi na yau da kullum kuma muna taimakon jihar Bauchi da Sokoto da kuma Najeriya gabaki daya muna da wakilci a Abuja. Magani da aka karbo yana daya daga cikin rigakafi na yara wadda ake bayarwa lokaci bayan lokaci saboda tsutsan ciki wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bayarwa tare da wasu abubuwa daban masu muhimmanci banda a allurar rigakafi abu da yasa kaga ake karfafawa batun ba da maganin tsutsan ciki shine yara da suke ƙasa da shekara biyar tsutsan ciki yana ɗaya daga cikin dalilan da yake hana su girma in yayi nisa yakan shanye jinin yaro sannan ya mai da shi yana da rauni yadda sauran wasu cututtuka za su kama shi malam ahmad muhammad na iya kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina ta bullo da sabbin dabarun samar da ingantaccen abinci ga ƙananan yara don tabbatar da ɗorewar shirin nan na samar wa yara ingantaccen abinci mai gina jiki a ƙoƙarin ganin an shawo kan matsalar tamowa a faɗin jihar. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoto. Shugaban sashen lafiya na ƙaramar hukumar Alhaji Hamisu Lawan Katsina ne ya bayyana haka yayin da babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin Najeriya wato WIN Dr. Muhammad Liman ya jagoranci manema labarai zuwa cibiyar bayar da magunguna ta garin Bugaje don ganin yadda shirin ke tafiya. a alal hakika karamar hukumar jibiya tana ba da muhimmiyar gudunmawa na farko in muka diba ta hanyar karamar hukumar ne da take bana din jiha tana ba da wannan kuɗi 250 domin ta da wannan aiki na shi wannan aikin tamuwa kuma akwai effort na ma'aikatanmu shi kan shi bangaren effort na local government ne domin muna zowa akwai technical support wanda duk inda ake wannan na din ana bada shi ma yana ɗaya daga cikin support wanda karamar hukuma ke bada sannan kuma duk sadda muka samu gap wanda cewa wa'annan kuɗi ko muna ci gaba da tahiya kila kuɗin nan suka kare kila akwai saboda target na ta karuwa target din nan mostly abin da ya sanya yake karuwa saboda services ɗin da muke bada wasu kananan hukumomi na su ba su bada irin wannan kuma akwai muna eh, makwabtaka da eh, jamhuriyar Nijar da kuma Zamfara saboda haka dole muna iya estimatin za mu kashe kila dubu ɗari kaga mun kashe dubu ɗari uku saboda haka to wannan gab din karamar hukuma ita ke tabbatar da ba da wannan ya zuwa yanzu daga aka fara wannan aikin kamar yara nawa suka zo wannan santa domin neman taimako eh a wannan santa kusan kullum karuwa suke a da muna fara da za ga cewa kamar da hamsin ko sittin sadda muka fara a cikin 2014 za ga duk sadda a sati za ga yaran da muke abunan ba su wuce ɗari ba amma yanzu bisa ga yadda Allah daga ɗari biyu da hamsin ne muke fara ma za ka ga zuwa ɗari uku kusan kun yanzu za ku tabbatar da cewa tun da wa'ancan wa'anda ke waitin za ga suna daya daga cikin abunan da. wannan shiri zai kare kusan shekara mai zuwa wani shiri karamar hukuma ka na ganin dorewa wannan shiri bayan wannan kungiya take ba da tallafi ta tafi a wannan karamar hukuma mun yi kyakkyawan shiri ɗaya daga cikin shirin da muka yi na farko cewa duk wanda ke baka gudunmawa to wata rana kila sai ya kasa ko kuma ya tafi a baka to kasancewa wannan muka ga cewa akwai kungiyoyi na asibitoci wanda kungiyoyin nan na asibitoci suna da muhimmanci muka farfado da su za ga akwai mataka akwai abubuwa da suka yi da yawa wasu ma hagina asibiti suka yi da kansu to kun ga idan suka tafi sannan kuma muka yi na gunduma muka yi kungiya ta gunduma daga kungiya ta gunduma kuma za mu yi ta karamar hukuma da izinin Allah kafin karshen januwari din su wani ayyuka za su yi wa'annan kungiyoyi wannan ayyuka duk sadda yawanci za ga jiha tana bada kaman wannan gudunma amma gudunma da take bada na sayan irin magungunan nan ne to amma yawanci bada shi kanshi maganin to da muka ga cewa yawanci bada maganin kowane lokaci za a ita kawa ana gwada mutane ana ba su abincin da za su ba yara to kusan ba taimaka musu ba in muka dore kan haka gara muna da dukkan wasu albarkacin ƙasa wanda za mu iya samu wanda za mu yi demonstrating mu koyar da su a nan yawa yadda za a sarrafa irin abubuwan da ake samu a kowace yanki mu yi amfani da shi mu koyar da su sannan in suka koyi irin wannan abu na din kun ga wannan tamuwa wata rana za ta zama to sai labari Alhaji Hamisu Lawan Katsina ya ce fito da wannan dabara za ta haifar da ɗorewar shirin ko bayan sun daina samun tallafi daga shirin samar da ingantaccen abincin na arewacin Najeriya wato WIN wanda ke ƙarƙashin ƙungiyar Save the Children. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga birnin Katsinan Dikko. Ibrahim Alfa Ahmed gare Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira gwamnatocin Sudan ta kudu da na Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar ta Sudan su biyu da aka sace a Nairobi ƙasar Kenya a cikin watan jiya. Tun dai da aka sace mutanen biyu 'yan ƙasar ta Sudan ta kudu waɗanda sanannu ne a fannin fafitika da kare haƙƙin bil'adama wato Dong Samuel Luwak wanda aka ba shi mafaka a kasar kenya shi da agri idris ezibon shugaban kungiyar adawa ta splm mutanen biyu suka bace barkawa yanzu ba labarin su wata tawagar kwararru ta majalisar ɗinkin duniya sun ce sun yi imanin cewa bacin waɗannan mutane na da hannun jami'an tsaron ƙasashen biyu yanzu haka dai ƙasar pakistan ta kulle bakin iyakarta da ƙasar afghanistan kuma ta cika shimakil da sojoji wanda ta yi amfani da su wajen fatattakan 'yan ta'addan kasar da ke wannan bakin iyakar rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan matakin ƙasar ta pakistan ta yi nasarar kashe sama da 'yan ta'adda su ɗari ta kuma yi haka ne domin mayar da martani ga mummunan harin ƙunar bakin wake da aka yi cikin kasar kwanan nan wannan harin 'yan kunar bakin wake da suka kai shine kasashen biyu irinsa mafi muni da suka taɓa gani ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa a kwanakin nan rahotanni sun bayyana cewa biyo bayan dokar da ƙasar amurka ta kafa game da bakin haure ya sa makwabciyarta ƙasar kanada wannan lamari ya shafe ta domin ko an ga da yawan bakin haure na ta tsallakawa daga amurka zuwa ƙasar ta kanada ba bisa ka'ida ba masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.